أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا yau lahadi hudu ga wata ramadan shekara ta dubu ɗaya da dubu ɗaya da hudu wanda ya zo daidai da ashirin da bakwai kenan ko a watan uku shekara ta dubu ashirin da shida ta da ashirin da uku ta sha lokaci mana جل وعاشرهن نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعبدوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا نعم. الله سبحانه وتعالى من بياني جمع على عادة الجاهلية فجلني حجت ماتا نتبعي مستعمال كريا wanda muka kawo bayanai game da wannan cewa mutum idan mutum ya mutu daga cikin su to sai ta rike matarsa danginsa kenan sai ta rike matar in sun ga za su wani ya aure ta a cikin su ya aura in kuma wani za su aure ta ba sun ga za su aura wa wani su aura masa amma su karbe sadaki ko kuma ta rike ta saboda dukiyarta amma ta hana mata aura su ba su aura ba ba su ba wani ba saboda ta mutu su fashe dukiyarsa to da na'o'in cutuka ya irin wannan da suke yi Allah subhanahu wa ta'ala su bi halatta su wannan ba Allah ya kada su hana su yin aure da su tafi da abin da suka ba su da sadaki illa an yi asira mai ka'a shakin mubayyana sai dai yi zo da alfasha bayyana a nan alfasha shi ne taurin kai da zuwa wani da rashin abubuwa na ɗa'a ga biyayya ga miji wa nan za a iya riƙe wani abu ta daga zuciyarsu shi ne sai kai matsayin hulɗi ba da wani abu da nasu ƙarshe kansu Allah ce wa shiru na limawa ko kuma maza sun zamantakewa alkhairi da mata inda muka ce a nan sallallahu alaihi wasallam shi ne mafi cikin kyautata zamantakewa ga mata kamar yadda ya faɗa a jikin sai ce hayarukun hayarukun ya hali ba ana hayarukun ya hali mafi cikin wanda ya fito su wa iyali ni ne mafi cikin ni ne mafi cikin masu kyautatawa ga iyali za su kawo wani misali na irin kyautatawa da manzon Allah da yake tun daga magana da kyau da magana da kyakkyawa da cewa, da wasanni da guje-guje da suke da iyalanta da wanka da suke da iyalanta da ba zama cikin mayafin yawa hawa a yi yanzu wata ha suna tare iyalinsa a cikin mayafin ɗaya duk wannan yana da da kyakkyawan cewa, da haɗa su wuri da cikin abinci a ɗakin guda ɗaya sai an gama sannan kowace su tafi ɗakin ta da bai musu kewa da hira na a lokacin bacci ya yi duk wannan mazala yana yin wannan don aiki da wannan faɗi na Allah tabaraka wa ta'ala fa ashiruhunna bil ma'ruf sai Allah sai ne sai malam yake to kai abin koyi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idan mu mu zama masu koyi da manzon Allah mu ma wajen mu'amala da iyalin mu to su dawo mu to su zama tafiya gare su da shawar duk abin da yake na alkhairi ثلاث فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا فإن يوم كل كامة نعم فعسى أن تكرهوا شيئا يا قتلت كل كامة أو تجيبها فأسلتها أما وجعل الله فيه خيرا كثيرا ألا يسيء خير ليوعد ثم نعمل بك كجسد إن بك يقول kuka yi juriya su yi wata da kuma Allah ya sa alheri da yawa a cikin su idan ko da mutum Allah ya na shi da mace idan wani lawana abu ya haɗa su baya santa ta to kada ya munzuna mata kada ya ɓata ta kada ya takura mata a ya yi haƙuri da halin ta ya haƙuri da zama cewa da ita mai yiwuwa ne sakamakon wannan haƙurin da yi wajen zama cewa da ita sai Allah ya sa kuma na alheri Allah ya musu sakayya da alkhairi a kan wannan shi sa kamar yadda zuwa hadisin ma'awai bin haida shi tambaya nan sallallahu alaihi wa sallam ma'awai zo da ajina alai zai haƙƙin matar ɗayan mu a kansa ita ko tsema har zuwa bayanta wata fitowa wata tafinta wala tadribu alwajha wala tuqaddih wala tahjur illa fil bayt Muawiya bin Aida ya tambaye manzo Allah me haƙƙin matar ɗayan mu a kanta yake an so ku yi maha idza ta'inta ka ci yadda ita inda ka san kai ka ci sai ta ma ka san yadda za ka kawo mata abu da za ka ci ka tafatar da ita inda ka san ka tafatar Kana so ka shiga da kyau ka fitar da jama'a wani cikin jama'a da ita ma ka san yadda za ka fitar da ita wannan kunya domin mace ma ita ce mafi jin kunya da shiga cikin ɗan uwanta mata da ya gaggin zan ko da tsohon zan ko da zan da ya kuɗe to kai ma inda kake jin nauyin haka to ku ji masa wannan nauyin na su ka ba ta suturar da za su sa sannan idan wani abu ya haɗa ku wala ka bari balwar da har ya kai cewa sai an yi duka kamar yadda shari'a ta ce to fuska bugi fuska domin fuska darajar mutum ne kada ke ta fuska ka da darajar sanan wala ta ƙwadda kakka muzanta ta ka muzanta ta ko a kan kanta ko a halayyarta ko a halittarta da Allah yi masa ko ka muzanta ta da iyayenta masu kaza masu kaza sanan wala ta zo illa ta zai kakka kawance masa bidiya ɗaki kenan suka ce za ka daina masa magana ba kai ba ita da shi kuna gida ɗaya a zauna sati ɗaya wani aiwata ɗaya wani ba za ka ce za su cuce mun yi wata biyu uku ga ma a gida ɗaya amma ba wani da yake da wani a cikin wani akwai takurawa ga wani take so su ne sai magana ta kuɗin sa ɗaki za ta mutu wata ne yin ba za ta kaza wata ne yin ko ba za ka yi masa magana ba kaga akwai cutarwa a nan Allah ta mara kauta ya shi yi haƙuri da wannan halayen nasu sai Allah ya sa alkhairi da yawa shi Abdullahi dan Abbas yace ha alkhairi mai yawa nan ko an yi aqufa alaiha daga baya kuma sai dawo yana tosa sawa wa yurzaqu minha walada sai azurta shi da ɗa ko ƴaƴa managarta na kirki wanda za su zama masu jin kai gare shi masu tausayawa gare shi wanda za su huta zai huta da su idanuwarsa za ta yi sanyi da su daga wannan wacce yake kyamata wacce ta zama 'yan bora bora eh? ake cewa ko wacce ta zama yan bora sai ga kuma Allah ya ba ta yaya na gari da gare ta ba shi yaya na gari da gare ta wanda shi fi daɗin shi ne shi ne alkhairi mai yawa to kunu zalika alwaladu khairun kathir waɗannan ƴaƴan su zama kuma alkhairi mai yawa tare da shi na ka yi hakuri da su kisa maza Allah ce la ya kuma mu'minun mu'mina in kariya ne ma khuluqan رضي منها آخر ومجد حديث مقايل أبو هريرة جلس في كذا مؤمني يرغب الإرقوة الصبرية شباء الهيب بيت أي با تدون أمفاني بانك أمفاني زمان اعتبار كيف وانا إن كريانها خلقا إن يأتوس حالا ينعتا ورضي منها آخر zai ga akwai wasu وانا da kuma wanda ya na dan adam ba za a ce kusa kusa ba shi da amfani dole a akwai rashin amfani ta wani bangaren ba an waiwaya an duba za a kuma yana da amfani ta wani bangaren in ya ke ta saboda halittarsa diskuratin wataƙila ta iya girki ta iya kula da gida ta iya tarbiyyar yara sai ta saboda wannan haka dai ma'ana ne kada ya zama yana ganin cewa ba su da kowane irin amfani na أيوة، ما وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وإن أردت وإن أردت استبدال زوجي إذا كنا مثلا زوجي وسماتا أنا زوج ماتا زوج مجي وما سياتي مجي آية سيئة من وعيك لبي أكشي أنا أنا أنا أقول كم وزا إذا كنا زوج مثلا وسماتا makana zaujin a wurin wata mace tana so ka zo da wata sabuwa wa na wa su mai hida wannan tsibbaran alhali wacce kake son ka da ita ka ba ta tarin dukiya a matsayin sadaki yanzu kuma kake son rabuwa da ita wala ta kuro min shari'a kaka ce za ka karɓi wani abu daga cikin sadakin da ka ba a ta kuro na mu فاتي لفتر أسداء كده يجريسي نعم وقد أفضى بعضكم إلى بعض الحال شاشركو يا شبي شكي ها شاشركو يا شبي شكي شاشي فأحضر منكم ميثاقا عليلا سبكي القوري من كالكي جغريسي لا غني ولا قوري ولا بيجاشبا لذلك ذلك can a wajen ita mata da aka yi magana aka ce wala ta abuwa hunna da ta damu bi ba ma a cikin muhun kan ku hana ta wani don ku tafi da shafi abu da aka da kuka ba su a matsayin daji illa an ya ce mai fahisha sai in sun zo da albasha suka ce albasha a nan shine rashin ɗara rashin biyayya ga wani tun bai na mace ku ke zuwa shimfiɗar mijin wannan yana da cikin alfashar da za ta aikata kenan kun a nan ne ya halatta faɗiya karɓar wani abu daga gare su a matsayin kulki ku kaga wannan laifin ta ina ne ta ɓangaren kenan ita ce ta jawo sai a karɓi wani abu amma in ya zama daga ɓangaren mijin ne ba kawai saboda yana so zai kawo wata wannan ku ce za ku karɓi wani abu da wani ko da tsimfa kuka ba su a matsayin sadaki to wannan fala za ku domin nuna shaidan ka ku ce za ku karɓi wani abu da wani domin yanzu ba laifin ba ne daga gare ka ne kai ne kawai saboda kana so za ka yi canji ko kana so ka zo da wata kawai kake so kuma ka karɓe sadakin da ka ba ta wannan bai halatta kamata kai wannan ba wancan an halatta ma saboda daga gare ta laifin daga gare ta amma wannan da ba daga gare ta ba suka ce za ka wani abu ainihin daga gare ta amma in dan kana so za ka zo da wata wala ta ku zo mun shi to ku sai an yar au ko ba daga cikin wannan sarki da cewa ah, idan kuma ya ba tarin dukiya mai yawa wannan da wannan malamai suka ce kenan ashe a iya ba da sadaki eh, mai yawan gaske a lokacin aure wanda ba a iya iyakar wannan yawan ko mai domin sun ba shi ne ya mai yawa kenan a iya ba da ita a matsayin sadaki wannan shari'a kamar ta ba da dama ne amma gawa ga wanda yake da damar yin haka ga wanda yake da kafa da zai haka da kuma matsayin ita mata idan an je neman aurenta ba a iya ba da dukiya da yawa shi sa ta ke shikin ba daga an farko shai'a na na daga hausa tudu kine yana daga yana da yawa daga na aka samu alfa daga kenan domin gada an je daidai da ake so a gada daga ta sama ake saboda ruwa ya samu wuce ta karkashin ta shi na ka ce ta ta dukiya mai yawa amma abin da ya fi shi ne sauƙaƙa sadakin kada ya zama an ɗaga shi an zurfafa wajen ba da dukiya mai yawa

فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لا جلوان على الدنيا قل قرآن الله كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم وجه في الجنة يزرقها أسداتي شيء عنه صلى الله عليه وسلم ما أصدق رسول الله امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من اثنتي عشرة وثياب yanzu Allah bai ba da sadakin wasu daga matansa ba ba a ba da sadakin wasu mace daga 'ya'yansa ba sama da ukiya goma sama da ukiya goma ukiya goma dirhami arba'in ke kaga arba'in ko goma ɗari hudu ke kenan ba a ba da sadaki ya annabi wala ƴaƴansa sama da ukiya sama da dirhami ɗari hudu za ka uwa yake da shi da zurfafawa ne أظن الخير أشيك يعني ذلك إذا أقول لدي فاعي شنو من الله صلى الله عليه وسلم هو أما أظن الخطاب يا أيها من جنام متمسي في تجيش في تجيش تتاج تجي يا أبو رأس يا ذاك هنا ما أظن ألا يبام ألا يبام كيف حرم أي لا يبام كتب ba ga shi ba Allah ya ce wa in مكان لون وآتيكم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا يمكن أن تكون يا وشيء لو تمشي الحالي يوسف لا تكون يا أخوان باتك قنطار تبقى جلا تقدمنا على الجريدة لأن سنة الله يجب الله أشياء لتعالي بارك البارك هنا شيء صار مبين في اليوم ثم يشوف kuje kamar ma yau ya taɓa jin wannan aya kuma zai na fata kuje kamar yi wa taɓa jin wannan aya saboda haka ya ce ke duk mutane masana da kuma ne mara mara autar wayar ya ce mace ta yi daidai umar ya yi kuskure haka ya dawo da wannan magana to dole ke na malamin su ta shi ya halatta a ba da guda da yawan gaske don an yarjejeniya a kan haka abu na biyu shi kansa awa na lokacin da ya auri ummu kulsum kamar inda imamu kulsum ya zo da shi lokacin da ya auri ummu kulsum yar sayyidina ali yar fatima binti muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ba da ainihin sadakinta wanda ya kai dirhami dubu arba'in dubu arba'in a ga ninkin abin da ya faɗa ta wajen nawa ninkin abin da ya yi ta yi mata a nau'i aka ba su ko a yayan a nau'i mashi aka ba su ninkin ba ninkin to amma wannan ga wanda yake da hali ko wanda ya zama aka dai aka yarjejeniya kuma ya zai iya domin shi ya kai kansa mutum ne zai da muke ganyen ko bari ya ce sai sulallan dinari ko sannan ne za a karɓi sadaki amma mutum ba shi da hali ko a yi kasa kasa da shi ce akwai ibn abi hadrat ibn abi hadrat wata ran ya ji ya sama nan sallallahu alaihi wasallam يا رسول الله إنا نازل أوري أما بعد الشمس تاعي نازل أشي مكان الذي يشيل شيء نور يتراجم لزراعة بيا يشيل ذكر من أريه هذا أريه وقال سيفشي درهم أريه درهم أجود يعني هو أنا تصور ولا تشيل هذا بيا ولكن درهم أريه kaga tana rini dari bai kai rabu ma abin da annabi ya bar ba ko bayar ba aka ce manzo Allah ya yi fushi saboda ya dubu matsayin sa tunda har ma ba shi ne ya biya to ne kai shi ke ya biya ana kuma kada ashe abin da yake je don daidai da shi inda zai zama ya iya biyan sadaki shi sauki wannan ya zama mana cewa shi ba a san yarbawa أشياء تلاقي تقول زرفة طاوة لا تجا ومثلو لي بتاع نقول قوس حنا في سفارين يطوري تقول تقول تقول أداك من ذلك نبي أبار كما تاجه وفاء أبي تقول تقول سفارين لا تقول إصلاف لحال أداك من ذلك تقول عن زرفة طاوة في سفارين إذا هو بدأ من التوحيد ثم قال صلى الله عليه وسلم يا يا يا هو التوحيد عام هو أيوة ركن الثلاثة إنه وجزاء من كسر المرأة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستجيها خالص ثلاثة من دون المؤمنين نعم هو أن اليوم الشيء ما زال الشيء يجا بعد بكاته لا تيشوف wani daga cikin sabai ya rasu da ba ka da bukata ne ka aure mun dai sai ce kana da abin da za ka da su zaki ce ba shi da shi har dai aka tafi zuwa bakin zobe da bakin karfi sai ce ba shi da shi har aka kai zuwa da zai koyi da ita wani abu na alfahari a matsayin sadaki kina mazana ya biyo wasu hanyoyi daban-daban daban wanda zai samu sauƙi a wajen wannan awa kaga shida da an tsananta an ce sai kaza kaga shi wannan mutum ba shi ba wa dawa amma wanda za yi masa hanyoyi daban-daban wanda za su ba shi dama ya samu wannan hawan ta hanya da ke na tashi sauƙaƙawa zai ba da dama da dama su samu yin aure rashin sauƙaƙawa kuma zai iya hana da dama ya aure wannan aka samu da dama mutu auren nan ba da yi biyu baya suna ce kuma za su je baya alfasha ta yi da yaɗu a tsakanin al'umma shi sa yau a hadisai ma ko mutu wanda take nuna a sauƙaƙa a sadaki kuma a da za a wasu yana amir yake ba sallallahu alaihi wa sallam na rufe khairu sadaki yi sauka mafi cikin sadaki mafi sauƙin wanda aka tura wanda yake biya cikin sauƙi ومن شيء مثيل على الخيل نضع الخيل على الأورج في النادية لكل شيء عمري لذي يكبر شبا لكي يجعل الدواء ووضع فزوج له للمباشر عبد الله يستيقظ ويشيد إيتا هذا أكثر من أجل أمور من أجل على الخيل فعلا النبي هو حديث بابا عوض السيد العائشة عليه تعالى رحمه الله فإذا كان صلى الله عليه وسلم من أشرف من يمن المرأيك تيسير خطبتها وتيسير آه، ولادتها وتيسير ولادتها يرى البكر مش توسيني مطورا بحثاوتي أبوه أمامي وحلوة وجني مطورا في أي مطورا في أي مطورا في أنه من شكرا كذا وفي أي مطورا na ga wani wata ƙasa a cikin amurka nan wai don a nuna kai jarumi ne to kafin a kai gaba ka An wuce ne ba kan ya zuci mutane ta zai kai kai da wani haka akwai wa sauƙin sadaki wajen sadaki ba ya wada zuwa sauƙin haihuwarsa ha sauƙin haihuwarsa ya yake ni da nan kowa yake ɗari biyu saukin wato a a uwar haihuwa ta haihuwa su zama da sauki al'amarin duk yana da cikin albarkar ya da za ba idan waɗannan abubuwa. إذ ولا خضاء بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا وكيف وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا يا ذاك الشيء كرهي ولا أخذك فلاكي وأنكر أخذ ولا alhalin shashin ya shige cikin shashi ko hadisin an mana mu'amala ta wasayya ta hada tsakanin su ba sauran kwarin da kuma shi ba kuma mu'amala ta wasayya ta tashi zai yau kana son ka da wajen kuma su shiga kwaki da daki wannan ya nuna cewa yayin da mace aka kulla aure aka yi kuma aka tare shi ke misali da daki in je sun shiga daki daya to ba sun tare ke za su wannan tashi sadaki ba wa sun cewa kuma yanzu ya zo ya kwace wannan sadaki ba kwallon rikin sun rika daga gare su yi samun walilan alkawari wanda yake kyakkyawa shi ne lokacin da aka je tsoron auren nan ko shi ne malamai za ka jira in sakon bima a wurin auta sireho da isa ko su rike su da alkhairi ko kuma in sanki ne da kyautatawa wai a lokacin tsoron aure an yi waɗannan alkawara ko أنا لما هنا شواء أكوي شيء هو صفات هو أكوي سوء شكاة هو أكوي بشعور الله لما هنا لجسمي هنا لجسم وعقلنا منكم بإجابة علينا شيطا يدعو عليكم الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح سبحانه وتعالى إن تسقط بالنساء خيرا ينقل خيرا الخير جماعته فإنكم أخذتم من بأمان الله قم كرئيس بأمان الله وافتح لكم خروج هن بكلمة الله قم هل تجبرت لكلمة الله وشيء فإن إذن ولا أبقى إذن ولا أبقى قل أولنا ورضواتكم من الزام ولا أبي أولاد من مكانكم فشي ذات تقوانا بعض من سبق وأن أبي ومزار نجد من الله يجب تاري ذات تاري وأن هذا ما حيث فأكد دامكم وكشي ذات تاري إذا أقوى ولا أقوى وأنا أسمع من البنش هل لا أكيد اللي ولا أقوى أقوم نعم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلم فاحشة ونقصا وساء سبيلا الله تبارك وتعالى يتولى تيته ما نبع عضاو كف أولي ما أنا مزدرية ما أنا ما نكح عضاوكم بإيه أن تفكر جاهزة الله من النساء من الجبات وأن هي أن تكون أوراق فوق شوك مذاق أوراق وأن هذا إلا ما قد طلبت ya من هدم إنه كان فاعل شفا لا ذروا من أول قبر ومختم قبيئي وساق يامنا سجيلة لما حيني أرزم أن تسيوى كان الجماعة بعضهم كمياء ولم تكون شماعي داوي أبراك wannan mummunan abu ne abin kyama ne abin ki ne sannan kuma mummunan hanya an ce wannan haya ta kusa lokacin da wato ali misali, sari ya karɓo daga wani mutum mutanen madina yake cewa lama su fi abu kai ibn aswad lokacin da abu kai ibn aswad ya rasu وكان من القاله إلى أنصار إلى نبكين لسى لما دينا بكيش فقضر ابنه قيس في المعركة أنت قيس في ذوينه في معركة سواء يا أوليك وقال إنما أعزك ولك وأنت لسانه قوي قلت لي فلا أقول لك لا فهي كيف كان أشكي متعلم تلك أشكي متعلم ثم قال هذا أقول لك لكن آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يقول مزالة صلى الله عليه وسلم فأستعمله من المشاورة لا تفعكت الرسول فأكت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجبوا مزالة صلى الله عليه وسلم فقال إن أبا قيس توفي فشمجنا أبو قيس يا رسول فقال خيرا قال لك خيرا أنا أنا صلى وسلم ثم قال فشمجنا أبو قيس amma kuma ga ɗansa kai a ƙafa ne ya zo yana neman aure na a huwa min ya qawli da kuma ni na san yana da mutanen kirki a mutane aina ma kun da wala da ni na ɗaukar da ɗana ne kama tara me kake gani shi kuma ƙarfi ya yi da ne wannan mummunan al'adar ta jahiliya mutum ya auri ba wanda wata zai ba ita ta haife shi ila لا يجي da kuma gidan ki saurara ta kuma gidan ɗan tsawawa a nazarar ta wannan aya ta sauka walakin ma na ga a ba uku minan nisa ko ku aura abin da iyayen su suka aura na daga mata wannan abu ne mummuna abu ne kuma wanda yake abin kyama kuma mummunan hanya ce abin kyama ne saboda galibin mutumin da ya auri matan wani ana samun ɗan kallin kalla a tsakanin ko ba ka ba zai gina ma wani haddar rigima wani ma haddar gaba to kaga a ce ɗani kuma zai aure matar uba a ce irin wannan kuma to da yana da rai kenan ai hakan za ta iya faruwa a tsakanin wannan kaga abu ne da bai dace a ce ya faru tsakanin ainihin ɗa da uba ba wannan yana daga abin kyama ya zo cewa kamar yadda abu ainihin asuwa ta zai halaf da yake faɗa cewa duka dangane da matsala ta aure abubuwan da musulunci ya haramta da galibi a jahiliya ma sun haramta sai waɗannan ɗabi'un guda biyu shine ɗaya wani matan babansa kuma a haɗa 'yan uwa mata guda biyu a ƙarƙashin miji ɗaya wannan shine jahiliya ba su bari ba amma galibi kuma a wurinsu abubuwan da musulunci ya zo ya haramta wanda za mu karanta a aya ta gaba kuma sun haramta irin abubuwa amma ban da waɗannan guda biyu Allah ke fi da abin da ya gabata nan daga jahiliyanci ko wannan ya riga ya wuce sannan shari'a ba ta zo ba sai yi kwakwakku da kuka yi wannan ba a magana a kan amma yanzu daga yanzu da Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta yana daga cikin da aka ba da misali cewa ya aure matan babarsa, kuma shi ma ya haihu da ita wani na ake kiran su binana bin huzaima da bin huzaima ya aure matar babansa huzaima fa aula da ha ibnu shi ma ya haihu da ita dan sa da ake kira nazaru bin kinana nazaru bin kinana wannan yana daga cikin abin da jahiliya ta samu suke yi amma musulunci ya hana الله ya ce wannan mummunan abu حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائكم التي في حجوركم وربائبكم التي في وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما نعم الله سبحانه وتعالى يا جيرونا ما تنسك حرمتا ونسم يا عورا إيش هرمت عليكم أمهاتكم هو أيام يعني ثم حرمتا غيرك ثم نسكاي بمسلم فهو كاكا تاشيغا كاكر كاكر كاكر كاكر كاكا بستيشيغا بكم هو أيام ربناتكم يا أيام حرام الميغرين يا تنسكم يا تا يا تا يا تا يا تا dan dan dan dan dan duka sun shiga ciki ba kawa tuku ƴan uwanku tawawun shakikiya ce ko li'abiya ko li'ummiya fa amma tuku ammomi ƴar uwar uba haramun ce mutum ya aura wa kala tuku ƴar uwar uwa ha waɗannan su ma haramun ne mutum ya aura ko banatul akhi da ƴaƴan dan uwa su ma ɗan ƴaƴansa ne wannan haramun ne ya aure su ko banatul ukhti da ƴaƴan ƴar uwa to waɗannan su ma ƴaƴansa ne haramun ne ya aure su an je ruwa guda nawa an jero guda bakwai waɗanda suke ta fuskar nasaba wayannan guda bakwai duka sun haram ta fuskar nasaba uwar mutum yarsa yar uwarsa ammarsa halarsa yar ɗan uwansa yar yar uwarsa wannan sab'atu min an-nasab sai sab'atu min ar-radaa bakwai ta fuskar shayarwa su sun haramta yake wa umma kuma a ummahatukum na ku. da uwayen waɗanda suka shayar da wacce ta shayar da mutum to amma shayarwa da za ta kai a samu haramci tana da ƙa'ida tana da ƙa'ida dole sai an samu tsotso biyar na asali tsotso goma ne turko goma su ne asali shi ne zuwa hadisi ashirin raba'ati bi harinna sun manustafina bi hamsin raba'ati tsotso goma ya haramta abin da ake nufi da tsotso a ya ba yaro nono ya kafa kai ya sha ya sha ya sha ya sha har sai ya ɗage kansa ba an samu tsotso ɗaya ke in an samu irin haka daban-daban daban har goma to yaro ya haram amma shi ma da wani shara shi ne zama a cikin shekara ne shekara ne na rayuwar wannan shi ne kafin ya wadatu da nono idan ya riga ya wadatu da nono idan bayan yayi wannan shi ma bai haram sai a kogaciya guda ɗaya wanda za mu magana ta iskar a salim wanda ainihin aka ba shi nuna da girman da kuma ya haɗa da sai aka shafe goma sai dawo biyar za ka samu tsotso biyar wannan shi ne zai zama haramci ya shiga in ya zama cikin shekara biyu na yawo lokacin da yake bukatar nuna, shi sa ya cewa abinda ya kukkugar da nama ya ƙarfafa kashi wannan shi ne zai haramta amma yayin da ya zama yaro ya wadatu da nono da nono da ba nono da zai rayu da wannan yaro ba zai haramta ba mace ga yaro yawan ma haka fiye lafi a ba'anku da iyayen ku mata da suka shayar da ku na'am Allah ce arba'anakum wanda suka shayar da ku wa akhawatukum min ar-raba'a da ƴan uwanku da shayarwa da kuka sha nonon mace ɗaya da su tare kuka sha a lokaci ɗaya ko lokuta daban-daban eh, ko ma wata miyar kafin a haife ta kai ka sha sannan ma kai da daɗewa ma sana aka kawo dokar kuma ta sha wata kila can kuma wani dalili ya sa ta gashi ta zo neman aurenta domin tabbata cewa mutum ya ta sha da ku zuba wa aure a tsakanin أنا أرجعون مزالة صلى الله عليه وسلم وفي أوين مزالة أتون يوصلوا على وضوء وبين كلام أمريا تتجا يعني نوان تتاتا كيكي تجا مني شعب لكن ما هو تتاتا كيكي وشين أفضل تقول مزالة صلى الله عليه وسلم مزالة كيكي وقد قيل فيا داعي أرجع أنت تتاتا كيكي wannan matar sai da ta karɓar yaji saboda yanzu ta san abin da ba ku sani ba kuma tana rayu ta rayu da wancan matar a wancan lokacin duk da ta shayi na ta karɓar sai da ta aka raba auren su wamma hatun sa'i wannan ta fuskar shayarwa ke fuskar shayarwa nan amma ta shayarwa ta shiga hala ta shayarwa ta shiga na? a ‘yar uwa na shayarwa ta shiga ‘yar uwa ta shayarwa ta shiga kamar yadda kistoci suka an taɓa bijirarwa da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma habiba ta bijirarwa da manzala ‘yar uwar ‘yar hm, uwar manzala ya ce ah, هذا وليكم فتجهينا إلى غارة أنا بجر ما وي لا غارة يا أنا بجر ما دا إر أبو سلام قال إر أبو سلام إر أم سلام أم سلام أقوم عليه ما ترى النبي صلى تتكوبا ما ويقوات سنة عن منابا أي بابا تمشانون هناك إنت حرام الشماكين كل أسيبا domin yar ɗan uwana ce ta shayar haka na yar hamza an ana sallallahu alaihi sallam an masa tayinta manzala da yar ɗan uwana ce ta shayar na ta ba ba aure a tsakanin da ba don bayarwa ba ai yar uwarsa ce wanda amma akwai aure a tsakanin saboda 'ya'yan maza hamza an mu ana sallallahu alaihi sallam wa baban annabi sallallahu alaihi wasallam zaga akwai aure tsakanin su amma saboda sun sha nono ɗaya da babarsa don hannun su tsariya na ta ba dama yanzu aure ya fa tsakanin su da yarsa domin ta ce ta shayarwa yar ɗan uwansa ce ta yau. ku duwa nan inda wa'ancan suka haramta ta fuskar nasaba wa'annan ma sun haramta ta fuskar shayarwa ku shaka da ɓangaren surukuta su ba an da ɓangaren surkuta aka ce wa umma hati ne ta'i na da uwayen matayen uwayen matayen wara wa raba'ibukum da agololin allati fi ku wanda suke cikin kulawa ƙarƙashin kulawa ku min nisaikum na daga matan ku allati da falkin bihin wanda kuka tare musu a nan an maganar sirikai sirikan mutum wacce ta haifi eh, wacce ta haifi matarsa haramun ce a gare shi 'yan nan matarsa ko da 'yan matarsa ko ba karkashin nasu ne tana cikin gidan babarsa to haramun ne a gare shi amma wani shi ne wannan haramun zai shiga yaushe ne haramun zai shiga haramun zai shiga na farko idan aka ɗaura aure na da ya ko ya tari da ruwa ko bai tari da ruwa ba to ruwa ta zama haramun amma idan aka ɗaura aure da kuma in dai ba kebancewa yake ka ba shi ne tarewa da ne da ta haramta gare shi ya yi da fasa uwa kuma ya aure ne ya aure ya su ce ne ta aka bambanta a cikin da uwa na ke duniya za ta fito ta nuna kishinta ga yadda kamar yadda ita kan za ta murke gidanta da dinga nuna da uwa kishi da idan an ɗaura aure ya zuwa da zai a fata a dawo kawai amma uwar ta iya zai wa man kauda kuma ta fashe an fata a ita ya aiki za su ayi ayi gida ne ko aiki fe mun ta yi abin da ya faru da wannan bayan ko na wata bai wa Allah da aka yi ne na ne ta fuskar da ne aka yi aka zo neman auren yadda yadda ta fi ita tana ganin zigar dangin ubanta hmm. shi da da ne ni ta gyara a wani neman ya ta ce in ta yi masu ita da yau shi ba yan na yi da yawa sun sun san wannan abu ne aka ta magana har yin ba su shigo ba da hmm. shi tana dawo ita ma na sanar soshi na aka yi da Ana ba da kare ba sai ba da kare ma an jawo ya tsarin ulama suna dawo a halar da ke da ita ga inda da ke nima kana yi ba kuma baya ba tun da ba riga an saura wani ba da shi da suka halarci shin kuma ko da ƙarshen da ba a riga an ɗaura aure da yar ba to shi ne fuska halarci da an ɗaura aure da yar yanzu kuma ita ta haramta ga wannan ga wannan mutum amma tun da ba a riga an ɗaura aure ba nema ne kawai yanzu ba laifin ya dawo ya nemi ainihin auren uwa wannan babu laifi. فإن لم تكونوا دخلتم بهن إذا بكتاري لأقوى ينبع فلا جناح عليكم باب الكبير أن يداروا فأوريه فأوري أعينا فأوري فأوري فأعينا وحلائل أبنائكم وأنا ما تفكر سرقتك da matayen ‘ya'yanku maza, allazi na min akwaliku wanda suke tsaka wanda suke na tsansa ɗan mutum ya auri mace to ta haramta ne ga babansa amma ɗa na zago ba ta na tabbani ba shi sa yake min afwan ya inda suke na tsatsan wanda ba na tsatsan ba ne idan kawai da ana tsari ai dan ne ai dan ne saboda ko kara ko tabanni wannan da su zama haramun ga ainihin ubansa yi yi a wara ba wanda ba ɗa ne nasa na tsatsa ba kamar yadda aka yi cewa zaidu dan muhammad ko zaidu bin muhammad amma kuma allah yake ce gudu wannan taban nan bai hana aure ba bai hana aure ba bai hana ba kamar ɗani na kasa ba bai hana mutum ya aure ba ta ɗansa na taban ba shi sa zaidu bayan aure Zainab kuma Allah ta ya gaya cewa yanzu kai ne kuma za ka roƙa Zainab zala yana yana kaucewa yana kaucewa saboda ɗabi'ar tabanni a jahiliya tana da ƙarfi ana ɗaukar tsana na tabanni kamar ɗa ne akwai gado ma yanzu kuma ɗaya yanzu ɗan ya tafi wannan mata kuma a ce manzala shi ba ذاك لنا الجن والمهم وما لا يقول لا يقول لا ويأتي لدي الله ومن أعلم من قبل شهد ومن كان مقبل فلما قال لي من أعطاه زوجنا لها لكي لا يكون على الناس من حرج فانت إذا ما صام قلت وجعي وجع الأورى ما سوكا أنت ومسكنا الصبر إيبا يا نصر قال يا أولئك الذين من أصوالكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد خلق ألا يعرف الخسارة وكان يمسوى بداية محول إلا ما قد سلف من البيت الجاهلية وأمان wannan zama karkashin mutum guda a lokaci guda wannan shi a amma idan an saki ɗaya a iya aura ɗaya ko ɗaya ta mutu a iya aura ɗaya a tara su ne ƙarƙashin mutum ɗaya wannan shi ne ana hana sannan ko da ko da bayi ko bayi ne wannan an hana to Allah ta yi makusai ba da tsakanin ɗaya wanda suke bayi ba ko da bayi ne na mutum zama ya da kanwa ne sai sa ɗaya ɗaki ko kuma ya zama ɗaya aiki. أمر بهذا في بدايتك حين بكر ولم يحرك خارج من الجاهلية والشياطين بالسجود تهنش وأنت آه. المغفر المغفر إلى ما قلت بسار الإنسان يعي الله بذلك في أول ذلك واسع الجاهلية عندي وأنا لا يرجع يعي رجل السيف ما غلط الشريعة الشارعة tayar wani amma yanzu an haramta ba da ma a hajji ana yan uwa a ƙarƙashin mutum guda ɗaya na harasa na ƙara kayi na kayi da ne إن الله كان غفورا إن الله كان غفورا رحيما غفورا رحيما الله يرضى عنك هذا وسعهم بإذن الله يوشك أن الجاهلية rahiman da yawan jin kai waɗanda jin Allah kuma da wata ala ya yaje haka ke da mai dole zama an kiyaye don mutum ya samu ya zama ko da ribatattu ne ya same ko kuma a ba a matsayin a da yana tare da su da yi na su da dole ne a gina ɗaya da ci gaba da rike ɗaya dole ya rabu da ɗaya ya rike ɗaya Mau bila itu atau suka suka Ewa, kami memang dapat menyembah dua yang Allah. Tiap tiap masalah yang kami. Tapi terlalu banyak itu kecil beli. Ya. Yeah.